ni ga wayar na samu amma ni dai sa wannan kudin ne ni ban sanya ake sawa inda turawa ake ta hikima to da da sauki <sighs> amma na ga wani ne dole ya taimaka ya sami ko Kana lafiya? Ya gida? Ya jama'a? Lafiya kalam? Duk Allah duk annabi taimako za ka yi mini. Na je na kuɗi ne. Eh, kuɗi na eh kuɗi ba? Eh. Da na saya na ɗari fudu. Eh. Ina so zan yi magana ne da matana. Ma'u tana shan riga. Da kuma na yi na yi na sa kuɗin kuɗin ya ki shiga. Eh duk Allah ko za ka taimaka. Wani iri ne? MTN ne? Eh ɗari fudu ba? Ɗari fudu ne? Eh ɗari fudu ne. Okay. sai na nuna wa mai sai da wannan ke irin layin irin kati zan sama kati zan sama eh kati na gode da mm. Allah yawwa ya shiga ya shiga ya shiga dari hudu gashi nan ya shiga ya shiga to ani ba zan gane ba ne. Ah, ya shiga ko ya shiga ka kira kawai ka kira waya ka kira waya kana ji ko eh. lambar ne na fari Eh, me wannan ta ma'u ma'u wani ne ya sa mini ba za ka ga ma'u eh ya shigo eh. waya kawai to waya hello hello ma'u ba ta yin magana ba ta yin magana kuma eh. amma ga katin ya shiga ina ga to network ne me network ne shirin network ne sharrin me neto service to service me service abin iya rawa shi yasa ba za ta ci gaba. wajen da take yanzu wayan nawa yana rawa a'a <laughs> ita a service wajen da take ba a karancin service a wajen menene service to me zan ce maka ne an jima za ka kara kira network an jima ka kara kira zai shiga na kira an jima zai eh, shiga zai shiga ba suna abin da kake faɗa ne ban iya eh network ne sunan sa ne service wajen da babu wajen da babu network a wajen to shi ake nufi babu service a wajen kenan ka gane to dai ba zan gane ba dai an jima an na kira zai shiga zai shiga kuma kati na ya shiga kati ya shiga yanzu da 400 a ina da 400 a ciki hada sun baka bonus din 500 ma ci me bonus din 500 sun baka kyauta 500 to yawa kyauta eh kyauta na 500 500 kai ina da 900 900 kenan ho ho miyati Allah miyati gemira don nagode nagode yawa bawan Allah ah, an fulani do Allah do annabi ina to kai min taimako to Allah ya ka kudi na saya na san 400 eh. to kuma har yanzu ya ki shiga har yanzu ya ki shiga eh, to ba da Allah da akwai kudin a shigi katin yana hannunka ko baya hannunka a'a wanda ya sani yana wajensa to ai kai dan fulani wannan kai ya mai da kai kwamfanin yayi shi ya ne saka a wayarsa kai kawai gogi ya baka ka zo kana ta kira kana waya kana waya kana nufin ba ka jin ahimi a koma ina ne babu kuɗin ka babu kuɗin a babu kuɗi a ciki ba kuɗi a cikin wayar ƙara ba babu kuɗi a ciki kenan ke ahi kenan babu dai kuɗin a ciki ko to ahi kenan a radon Allah wanda yake jirgi ma bai shi kudin mu bare dan burni

ina ta jiran ki kuma fito wallahi san sai a ai ina gaya miki baki za ta fice akwai labari ba eh. yanzu na zauna na fito daga gida kai zan zo wurin ki to zan kira ki a waya ba ka ci a waya kawai sai gano wani garan bafulata ne ya zo shi da ɗari hudu a hannunsa wai a saka masa ita cikin wayarsa sai abin sai dai kamar turo mishi aka yi sai wankan babu ko sisi dama isa abubuwa zai hankali wallahi Allah kowanne lauda shi ne yanzu da ai da ɗari hudun da kira ki wallahi Allah ai ba karamin daɗi na ji sosai ba kin ga ɗari hudun da za ta sati eh. da ke kawai da dubi ba wallahi Allah Allah biya ka su. Amin ya Allah. Ka sai ina Allah ya Wallahi ni ma haka. Shi nagode sosai. Kake